barkanku da zuwa taskar online TV. Asiriya tonu an kama jami'an tsaro suna waya da 'yan ta'adda bayan harin kuje. Wata mijiya ta bayyana cewa ana tsare da wasu 'yan sanda su biyu bayan sun yi waya da 'yan ta'adda da suka tsere daga gidan yarin kuje. Bayanai sun nuna cewa yanzu haka ana ci gaba da matsar 'yan sandan domin gano iya matakin haɗin kan da suka bawa shugaban yanzu haka ana tsare da jami'an hukumar 'yan sanda biyu kan mummunan harin da 'yan ta'adda suka kai gidan gyaran hali na kujerki abuja daily trust ta rawaito cewa 'yan ta'addan waɗanda suka ci ƙarfin jami'an tsaron gidan yari sun kunce bursunoni har 800 ciki har da baki ɗaya mayakan boko haram da ke tsare wata majiya ta shaida wa jaridar cewa biyu daga cikin 'yan ta'addan da suka tsere daga gidan yarin sun kira jami'in ɗan sanda mai bincike ipo a ɗaya daga cikin caji ofis ɗinmu kuma ya masa magana mai rikitarwa a yanzu dai ana ci gaba da bincikar su domin gano matakin haɗin kan da ka iya yiwa sun bayar kun bani kunya buhari yayin da ya ziyarci wurin ranar laraba shugaban ƙasa muhammadu buhari ya nuna damuwarsa da sashen tattara bayanan sirri sashen tattara bayanan sirri kun bani kunya ta yaya 'yan ta'adda za su shirya su samu makamai su farmaki wuri da ya kafu da tsaro kuma su ci bilis ta yaya dakarun tsaron gidan suka gaza kare harin fursunoni nawa ne ake ajiye da su a gidan yarin mutum nawa ne gidan yarin ke ɗauka jami'ai nawa ke kan aiki lokacin nawa ne daga cikinsu suka shirya da makamai ina masu gadi da masu sa ido mai suka yi shin kyamarar cctv tana aiki buhari ya jefa waɗannan tambayoyi ga jami'an awanni kaɗan bayan shugaba buhari ya bar wurin ƙungiyar iswap wacce ta balle daga boko haram ta yi ikirarin ita ta ɗauki nauyin kai harin Kazalika, tawagar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bata taɓaka komai ba a lokacin da 'yan bindiga suka auka musu, in ji mazauna ƙauyukan. Tawagar shugaban ƙasa ba su taɓaka komai ba a lokacin da 'yan bindiga suka auka musu a ranar Talata a jihar Katsina. wannan shine sabon bayanin da ke fitowa daga wasu mazauna ƙauyukan jihar da abun ya wakana a idansu tawagar sun tsaya a ƙauyen turare sannan sun ci gaba da tafiyarsu bayan sun tabbatar da cewa maharan sun yi nisa daga inda suke bayanai da ke fitowa daga wasu mazauna ƙauyukan katsina kusa da inda aka farmaki tawagar shugaban ƙasa muhammadu buhari a ranar talata sun nuna cewa jami'an tsaron da ke cikin ayarin ba su yi musanyar wuta da 'yan ta'addan ba don haka maharan sun tsere ba tare da samun koda rauni ba wani ganau ya shaida wa daily trust cewa maharan sun farmaki wani ƙauye mai suna burkutai inda suka tarwatsa jama'ar garin lamarin ya tilasta masu komawa ƙauyen turare inda harin ya gudana sannan wasunsu suka je shan ɗai wani wurin kiwon a burtukai 'yan bindigan suka kashe mutum uku sannan suka je ƙauyen dogon ruwa inda suka kashe mutum biyu sannan suka fasa shaguna da dama suka kwashe kayayyaki kafin su isa ƙauyen marke inda suka yi fashin wasu dabbobi ya ce a lokacin da tawagar suka isa turare sannan suka gano abin da ke gudana sai suka ajiye ababen hawansu a makarantar firamare ta lokar gamman da ke ƙauyen na ɗan lokaci suka yi wasu bincike sannan suka gano cewa 'yan bindigan sun yi nisa bayan 'yan bindigar sun bar ƙauyen da daɗewa ne ayarin jami'an tsaron tawagar shugaban ƙasar suka iso suna harbin iska a fahimtar mu waɗannan 'yan bindigar da suka kashe kwamanda a yankin Zakane suka bi ta kwanar dutse zuwa kunamawar mai awaki inda suka kashe mutum biyu sannan kunamawar babba suka kashe mutum biyu ma'anan wanda ɗaya daga cikin wayanda suka kashe ɗin mijin sirkata ce ya ƙara da cewa waɗannan 'yan bindigar ne suka ƙara sa unguwar gurbai inda suka kashe mutane shida sannan doguwar ɗan kwambo inda suka kashe mutane biyu da kuma unguwar ido inda suka kashe mutane shida wanda aka yi a idonsa ya ba da labarin yadda miyagun suka aukawa. ayarin shugaban ƙasa a baya mun ji cewa wani mazaunin garin katsina wanda aka kai wa tawagar shugaban ƙasa muhammadu buhari hari a gabansa ya ba da labarin yadda ya sha da kyar wannan bawan allah ya shaida wa daily trust cewa daji suka ringa rugawa da gudu domin tsira da ransu a cewar wannan mutumin abin ya kusa rutsawa da su shi da wasu bayan allah sun ɓuya ne a jeji domin gudun 'yan bindigan su auka musu